inda aka kwana to fi amanil mar'ati wal 'abdi was sabi amanan mace amanan bawa amanan yaro karami qultu ara'aita balli ba ni labari tun da ka gani amanul mar'a menene matsayin amanan mace wala abdi wasabi hal juzu fi qawli malik qala sabi'tu malikan yaqulu amanul mar'ati jaiz amanan mace jaizi ne sai dai nan muskilan hatta amanan da yake nema a san wacce ce amanan? Eh? Misali ana faɗa yanzu misali idan aka ce baka lokacin da aka yi faɗan shari'a. Sai ga wani ya gita na ce ɗan sabon tasha ne, ɗan sabon tasha ne. Sai ce a'a, dama wannan yana zuwa wuri na, na ba shi amana. kasan da yake zaman jahili ne haɗa ka za a yi da kai da shi a yi muku duka ha amana ake ce masa amana ka ba shi amana yanzu ka amintar da shi daga abin da yake tsoro zo shiga gida nan ka ajiye shi a zaure ba mai zuwa ya taɓa shi akwai amana ta ƙasa gari da gari ana yaƙi kuka zo garin sarkin garin ya fito da dakarunsa ya fito a zauna ce ya eh to shi dai gaskiya baya yaƙi da kai abin ina buƙatan amana da kai ya ba su amana to shi kenan kaga ba sun zama kafiran amana ba to akwai amanan gari akwai amanan al'umma akwai amanan mutum ɗaya ko biyu ko uku kaga da ji in amanan gari ne ana cikin faɗa ba za a ce za ka je wani lokaci sai ka ji ana cikin fara sai ce an yi sulhu da suwa aka yi sulhu masu faɗa a ji masu kula wanda suka san me suke ba su yi magana ba ba su san ma an yi ba kawai sai da ka ji labari an ci an yi amana wacce amana in al'umma da al'umma ba za a yi amana ba wannan sai dai hukuma da hukuma amma mutum ɗaya biyu uku haka ko yaro ne aka ce ah, ga wani eh, abin nan Allah eh, ya zo wajen wani yaro haka suna abotakar su ko a makarantar da sauran sai aka ce ai ga wani Allah dakin wani ai ga wani ai wani na nan dakin. ne kai ya dama yaran suke operation din to ga da ce a a ya ba shi amana ba za ta ba shi mun kai namiji ne in ku mazaje ne ku zo mu haura can mu same su ɗaya mana ta fito ku yanzu ba su zane ko barayin nan suka ba mutum amana zai je dawo ba eh, za ka shiga daji in kai magana da oga ya ce kaza kaza ce ai na zan da na zan zo da yi ce na dan kai daɗe kaza kaza kaza kaza ce ba ko mai lokaci ba ba ne ba ne ba lokaci bi kayan ka ƙarshen ka kana zuwa mai sa ya rasu loda mai ce kana ɗaukan dabi ka loda ta ya kuna zaune me kuke yi ku zauna masa ita sun saka sun so sun dora ma sun daure ma sun yi menene to Allah ji an jima an baka mana to haka sai dai kai kuma an kaba ba ɗayan su amana ba za shi ba eh yau ba da ke bugar a kunin sai kama take amanan kamawa take idan misalin ana yaƙi ana cikin yaƙi daga ga wani ba zai sai da amana in ana cikin yaƙi shi ma haka zai iya yiwa akwai amana da ka waye gari kila ga abokinka kana abin da shi kace kada ka ce ce wannan kana bukatan ka ba amana shi kenan ta bari sai dai sai a duba in abin ya yi kamar yadda zai bayani da yawa da cewar an riga oga ya riga gano shi security si to ka san ko an ba amana ba zai Aku ba ikut da yake tafiya mai a mace za ta iya bada amana za ta iya bada amana tunda kusan za ka ai kabila ɗaya na ana sake da juna eh, ko sami'tu balikan yaqulu amanul bar'ati ja'izatu daman ta mu je mu karanta eh, yar uwar ummu hani ta bada amana wa wani shi eh, aliyu na cewa ba ba ita ba ba kaza kaza kaza ta rubu da gudu to ta sama da gashi gashi ya ce ka ga ka ce ce zai ce ummu hani mun ba da amana wanda shi gaba amana ba mai taba shi tunda ba dama a kashe shi sai na biya ce eh. duka wannan saboda babu hukuncin ba za mu abin na ɗinsa ba sai dai yanzu da wannan na shiga min sai dai idan sa zamu ga irin wannan don yanzu in suka baka wani ba inda ba za ka je ba sai dai kuma za a dinga tuhumtan ka sai duk yadda ga ga kuma ran da aka tashi kashe jama'a za a ce foma ne kai wa ma sami'tuhu yaqulu fil abdi ban ji shi ina magana akan bawa ba wasabiyu shay'an أقوم لك على هذه وأنا نهدته مكشي يؤدى أنا هدتي مكشي وأنا أرى أماني إن أغني دقولينا أن أمانهما جائز وعلي يارو دباوا لأنه جاء في الحديث أنه يجير على المسلمين أدناهم jero alal musulmi na adana ƙarami daga cikin musulmai na yi ba da amana wa al'umma gaba daya wanda shi ba kuwa ne ba wani ginshiƙe ne daga mayaka ba ba wani ginshiƙe ne daga manyan gari ba shi ma zai iya ba da amana saboda kullum abin da ake dubawa shi yana ba da abinci idan kana sabiyu ya akilu in yaron ya san me amana ما amana قال سهنون قال وانيني يا قاضي أبو ودي وسيدي تنادى شروط تنادى تنادى تنادى غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال في أم النبي أي مجنني أكف أم هاني وفي زينب يسكينا tunda mijinta ya cika wa annabi alƙawari ita ta yi ba da amana aka kamo mijinta karɓe shi ta karɓe shi kamar yadda magana ya ce kada ammana ko kada ammana man ammanat kada ammanna kai yace mun yi amana man ammanti ya ummahani wa fima ajaza min jiwari zaidan cikin abin da ya halattar na ba da amanan Zainab mijinta. Annahu innama kana ba da ma nazalar amanu, ya kasance bayan amana E, wa kada ya kunu lari kana min ijaratihi eh, wa kada ya kunu yana kasance ya kasance cikin abin da ke cikin kasuwancinsa zalika huwa nazaru wal hiqatu wa alahu ولم يجعل ما قال يجير على المسلمين أدناه wannan mu kuma mu sake ɗauko shi wa kada ya kunu alladhi kana min ijaratihi go ijara me ijara ba bashi amana ba min aljiwan jigarati zalika huwa nazaru shine abun dubawa wal hidatu lid wa ahlihi walam yaj'al ma qala aine bai sanya abin da yake yujiru alal muslimina adanahu amran yakunu fi yadai adanal muslimina ba a sanya wannan ce al'amuran za su koma akan hannun musulmai kuwa da kuwa ba yani yujiru alal muslimina adana adana hun dai wannan abu a fili ki amran يجعل المسلمين أدناهم أمرا يعني يكون في يدي أدنى المسلمين ذي كفن أهنو مسلمي فيكون ما فعل أبين ذي ذي كفن يلزم الإمام ليس له الخروج أبو لدي أيكتا يلزم يا كام إمام ليس له الخروج من فعله بازي برنت barranta daga وانا إبادة أمانا ibada ولكن الإمام المقدم ينظر أما إمام تشان زي فيما فعل فيكون إليه الاجتهاد في النذر للمسلمين يا إسافة إيه